Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 14 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya na ganin gwamnatin ƙasar ce ke da alhakin matsalolin da ake fuskanta. Duba da yadda lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa musamman a yankin arewa inda jama'a ke ci gaba da kokawa a kan batun. yanzu haka buguwa kada nema yanzu garin gatawa kara garin idi zambaɗawa nasarawa suna za can da tsowa ce kaji dai nan gata sun ɗauki wani liman da wasu mutum uku kuma sun ka zaka cikin daren kuma sun ka mamari masallaci kuma sun ka ɗauki mutum uku ya kamata a wanka daga bacci. za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa Wasu 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar sun zargi kakakin majalisar dokokin kasar da taka doka sakamakon rashin ba su damar sauraron ministan tsaro da takwaran aikinsa na cikin gida game da wasu masu zanga-zanga da suka toshe hanyar ayarin motocin sojan faransa a watan da ya gabata muna kuma tafa da rahotonmu na musamman akan batun tsaro daga jihar neja sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko mai keri Jama'an lafiya a Najeriya sun ce za a lalata kusan allurar rigakafin COVID-19 miliyan ɗaya da suka lalace kafin a yi amfani da su. Hukumomi sun dora laifin lalacewar ne akan masu bada agajin da suka bada allurar rigakafi mai ɗan gajeren lokaci. babban daraktan hukumar kula da kiwon lafiya ta ƙasa matakin farko faisal sha'aibu shine ya ba da wannan sanarwar a wurin wani taron mako-mako akan covid-19 a jiya litinin a birnin abuja ya ce an fitar da kimanin allurar rigakafi miliyan guda daga cikin rigakafin da aka shigo da su ƙasar. sha'ibu ya ƙara da cewa hukumomin lafiyar da aiki tare da hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma ma'aikatar muhalli domin tabbatar da ganin an bi ka'idar lafiya da ta kariya da kuma ta muhalli wurin lalata rigakafin a kasar kenya kuma babban kotun kasar ta dakatar da umarnin gwamnati cewa kowa ya je ma'aikatan jama'a da sauran wurare domin yin allurar rigakafin covid-19 kafin ranar 21 ga watan disamba alkalin babban kotun kenya anthony mrema ya dakatar da umarnin da gwamnatin ta bayar cewa duk wanda bai riga kafi ba to ba zai samu kulawa ba a ma'aikatan jama'a daga mako mai zuwa wani ɗan kasuwa enoch aura shine shigar da kara a kotu a makon da ya gabata yana ƙalubalantar umarnin gwamnati cewa ya saba wa doka ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kira ga gwamnatin kenya da ta yi wa umarnin nata gyaran fuska kada ta daina bada umarni da zai saba da 'yancin bil'adama mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu ne suka samu cikakken allurar rigakafi a kenya kana wasu ɗaiɗaiku kuma da suka kai miliyan biyar da dubu ɗari uku su kuma sun samu rigakafi akalla sau ɗaya hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kashedi cewa afghanistan tana fuskantar matsalar cin zarafin bala'adama kana idan mahukuntan talban suka gaza mutunta 'yancin bala'adama hakan ka iya ƙara jefa ƙasar cikin rikici kana zai shafi ci gaban ƙasar an gabatar da rahoton shugaban hukumar ne a wata zama ta musamman da hukumar ta yi rahoton ya kwatanta wannan mummunan hali da ake ciki a kasar da miliyoyin mutane ba su samun abubuwan more rayuwa da kusan rushewar tattalin arzikin afghanistan rahoton ya kuma ce ana tilastawa masu fama da talauci da yunwa suna daukar matsalantan matakai domin ceto rayuwarsu ciki har da kwadagon yara da aurar da yara kana da ma sayar da su kafin taliban ta kwace ikon afghanistan a cikin watan agusta majalisar ɗinkin duniya ta tattara alƙaluma masu ɗimbin yawa akan kashe fararen hula inda mata da yara suka fi yawa a ciki yayin da kashe mutane ya ragu rahoton ya ce ana ci gaba da kashe fararen hula a hare-haren da ƙungiyoyin 'yan bindiga da dama ke kaiwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A gobe laraba ne shugaban Amurka Joe Biden zai kai ziyara a Kentucky domin ganin irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta yi a makon da ya gabata, inda ta kashe akalla mutum 64 kana ta raba wasu dubbai da gidajensu. Biden wanda ya riga ya sanya hannu akan ayyana dokar ta ɓace a jihar Kentucky, ya ce a shirye yake ya tabbatar da hakan a jihar Illinois. ya kara da cewa ya umarci gwamnatin sa ta tattara dukkan kayan taimako ga jama'an birane da na jiha a kintaki da ma wasu jihohi da wannan guguwar ta musu barna za mu taimaka da fiye da tanadin da gwamnatin tarayya ta yi ga misali za mu tabbatar da hukumar agaji lokacin bala'i ta ma ta samar da dala dubu talatin da biyar na sake gina gidaje in ji biden ya ce akwai abubuwa da dama da za mu iya yi kana muna kan gudanarwa amma dai ya ce za mu yi aiki tare da gwamnoni domin samun nasarar wannan aiki a ƙarshe china ta sanar da bullar nau'in cutar corona virus ta omicron a karin farko a babban yankin ta. hukumomin kiwon lafiya sun ce gwaji ya tabbatar da wani mutum a garin tianjin da ke arewacin kasar ya kamu da sabuwar nau'in cutar bayan ya dawo da kasar waje a ranar tara ga watan disamba an killace mutumin a asibiti bayan ya nuna alamun kamuwa da cutar kana ana masa jinya labarin farko na kullar omicron a babban yankin china na zuwa ne shekaru biyu bayan da aka fara gano covid-19 da kwayar cutar coronavirus ke haddasawa a tsakiyar birnin wuhan tun lokacin da kuma china ta ɗauki mataki mai ƙarfi da ya hada da gwaji na gama gari da kafa dokokin kulle da kuma killacewa a matsayin matakin kariya daga wata annoba nan gaba hukumomin kiwon lafiya a faɗin duniya suna kashedi cewa omicron wanda aka gano a sama da kasashe 60 a duniya tun lokacin da ta fara bulla afirka ta kudu a cikin watan nuwamba ka iya zarce nau'in cutar ta delta mai tsananin hadari nan ba da dadewa ba a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu Duba da yadda lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa musamman a yankin arewacin Najeriya, wata gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar ta ce gwamnati ce ke da alhakin matsalolin tsaro da ake fuskanta. Ƙungiyar ta kuma ɗaura ɗamarar ɗaukar matakan da take fatan za su samar da mafita daga wannan matsalolin. Daga Sokoto, Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahoton. lamarin rashin tsaro a arewacin najeriya da yana ci gaba da karuwa musamman a jihohin arewa maso yamma abinda har ya kai ga kona mutane da su har su mutu kuma lamarin na ci gaba da karuwa inda mutane koyaushe kukawa suke yi kamar wannan mazaunin sabon birni yanzu haka buguwar ka da nema yanzu garin gatawa tara garin idi zambaɗawa nasarawa suna can da tsowa ce kaga dai nan gata sun ɗauki wani liman da wasu mutum uku kuma sun ka zaka cikin daren kuma sun ka mamarin masallaci kuma sun ka ɗauki mutum uku ya kamata a walka daga bacci rayuwa ta haka ta kai a kullum wani sautin. duba da yadda lamarin ke ci gaba da wanzuwa kuma har yanzu matakan da mahukunta ke ɗauka sun kasa warware matsalolin musamman duba da yadda aka yi kisan gilla ga matafiya a sakkwato ya sa gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya suka haɗu a jihar don duba da za su fito wa lamarin shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin nastura ashir sharif ya ce sun fara ne da zaman tattaunawa da waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye kuma daga cikin abubuwan da suka gano akwai kasawar hukuma tamkar dai babu gwamnati a ƙasa don abubuwan da muka jiya ya ta mana da hankali misali kamar a araba local gamman a wani ƙauye da ake ce masa eh, dambuwal an ce shi shugaban 'yan sa kai na gurin hakkurkuku ke gare shi da in ya kama fulani ke saka su a ciki sannan wai duk mota da ta to hanya idan ya ga idan sai a ce a tsaya ce akwai rago a ciki sai inda ba ne sai a fito shi a yanka shi to yanzu za ka ce da ni akwai gwamnati akwai doka da oda sannan su kuma yanzu kamar su waɗannan uh, maharan yan fulani yanzu abin da suka yi wannan satin da ya wuce su ɗau mota su tare ta in su da kurin in har kashe mutanen zasu su kashe su mana kurin su kyale su amma ku kulle su a cikin mota ku kunna musu wuta sai da suka kone gaba su to kaga wannan ya nuna maka cewar gwamnati ce babu a ƙasa shi sa har abin ya kai wannan ya kai wannan mataki haka masu lura da cewa shugabannin arewa ba su damu da ganin ci gaban yankin nasu ba yanzu a arewa jihar kano a najeriya ma jihar kano ta fi kowace jiha yawan mutane amma gaba ɗaya ɗan sanda da yake jihar kano guda dubu takwas ke gare mu amma jihar lagos ita kaɗai tana da ɗan sanda dubu arba'in da uku yana nufin su wa'ancan suna iya tsayawa su kwata ma kansu haƙƙi ko abin da suke so daga wani tarayya amma mu mu ba wannan ne a gaban su ba sannan na biyun sun ba ta ba lokacin da gwamnonin ƙasar yarabawa suka fara shirin wai kafa wata ƙungiya ta tsaron yankinsu. wanda ya saba da kundin tsarin mulki amma suka yi muka zo muka ce to gwamnatin arewa mu muka fi bukatar tsaro amma gwamnatin arewa kin yi suka yi to kowane mataki ne za su ɗauka da suke fatar ya kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Abin da muka shirya shine za mu dawo Sokoto za mu zauna a tattauna wannan mas'ala. Saboda duk al'amarin ka da shi wato rashin fahimta ne da sakaci na gwamnati har ya bar abin ya kai wannan matakin da ya kai. mu duba yiwuwar hanyoyin da za a kawo sulhu da masalaha a cikin al'amarin nan a matsayinmu na ƙungiyoyi da muka damu da makomar mutanenmu shine matakin da za mu ɗauka ita kuma gwamnati za mu rubuta mata shawarwari da binciken duk da muka yi muka gano wannan abubuwan na tabbatar da laifinta ne ya janyo wannan abu daidai lokacin da gamayyar kungiyoyin na arewa ke wannan shirin tuni wasu jama'a sun da kufa ga addu'o'i yayin da ita kuma hukuma ke cewa tana nata kokari duk domin a samu shawukan waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya madalla a gaida muhammad nasir da wannan rahoton to yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar niger Wasu 'yan majalisar dokokin kasar sun zargi kakakin majalisar Alhaji Saini Umaru da taka doka sakamakon rashin ba su damar sauraron ministan tsaro da takwarar aikinsu na cikin gida a game da abubuwan da suka faru a ranar 27 ga watan Nuwamban da ya gabata a garin Tera inda wasu masu zanga-zanga suka datsewa ayarin motocin sojan Faransa hanya a lokacin da suke shirin zuwa garin Gawo na kasar Mali. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da wannan rahoton inda ya tattauna da dan majalisa Aliyu na mata. A washe tarzomar da ta yi sanadin mutuwar mutane biyu a garin Tera ne wasu 'yan majalisar dokoki suka shigar da takarda a gaban shugaban majalisar a kan bukatar ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu da takwararsa na cikin gida Hamma Sule su bayyana a zauren majalisar domin su yi bayani akan wannan al'amari sai dai har yanzu haka bata cimma ruwa ba mu abin da muka tambaya shine ministrori na tsaro da na cikin gida su zo su ba da bayani bisa abin da ya faru wane ne aikata wannan aiki a sha kuma wani mataka ne aka ɗauka don sabili da a gane wanda ya aikin muna son mu gane kuma 'yan ƙasa suna son su gane shi ne muke son a gaya mana to bisa ga yau wani abin ba aisha ba ministrorin ba su zo ba kuma assembly national a cikin kin ma ba hito ga hili aka ci garar za a yi ba. Wannan ya sa aka fara zargin kakakin majalisar Sani Umaru da yunkurin kare ministocin lamarin da a fili ke nuna taka doka har ila yau ga dan majalisa Aliyu na mata. Muna ganin kamar kewaye-kewaye ne ake ta yi. Dan da sun ga lokacin zaman taron majalisa ya kusa karewa tun da 24 za a liƙewa. Eh, sati mai zuwa 18 eh, Desambar ne yawancin mutane za su taya wajen sallah ce nan wani lokaci za a yi kenan kewaye kewan za a yi don a samu damar cewa har lokacin ya kare wannan taron na yanzu da aka yi na bisa kasahin kudin kasa ba a yi ba mu shi ne muka gane kenan ya yi violence sanarkin shi tun da sabili da abin da ya kamata ya yi yana siyasa na ciki don sabil da gwamnati ko su ne suka ce kai ya gayi ko ko shi na yayi niyya shi ne abin musani ba. Rashin zuwan waɗannan ministoci ya haifar da muhawara a ɗazu da hantsi a zauren majalisar dokoki kafin daga bisani kakakin majalisar ya saka ranar tantauna wannan batu na kisan matasan garin Tera. Et celui de la défense n'était pas sur place. ya ce an ɗan samu kuskure da rashin fahimta a tsakanin sakatariyar majalisar dokokin ƙasa da kwamitin shugabancin majalisar a wannan rana mafari kenan ba a sanar da 'yan majalisar cewa ministan tsaron ƙasa da takwaransa na cikin gida sun yi tafiya saboda haka a ɗau hakuri a kwarari gaba amma kuma za mu yi kiransu domin su zo su yi bayani a ranar 23 ga watan disamba Rashin halartar ministan tsaron ƙasa da takwaransa na cikin gida a zauren majalisar dokokin ƙasa ya matakar jawo majalisar suka a 'yan kwanakin nan a kafafen sada zumunta inda wasu 'yan ƙasa ke ganin gazawar majalisar wajen tilasta mambobin gwamnatin zuwa su yi aikin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya wajabta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Sulaiman mana Barma da wannan rahota Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. Gwamnan jihar Niger Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci al'ummomin da 'yan bindiga suka kai mahari a lokacin da suke gudanar da sallar asuba a masallaci a kwanakin baya. garuruwan Maza kuka da adogon malam da kuma garin ba'are dukkaninsu da ke cikin yankin karamar hukumar mashegu sun gamu da bala'in kisan gilla na rashin imani daga waɗannan mahara ga dai abin da al'ummomin yankin ke cewa akan wannan ziyara da gwamnan ya kai a wannan yanki da babu hanyar mota mai kyau sunana aminu isa Ina zaune ne a Tungan Ba'ari. A gaskiya alhamdulillah ba mu taɓa sa ran mai girma gwamna zai ziyarce mu a irin wanga yanayi da muke ciki ba. Alhamdulillah. Mai su mai girma gwamna ya zo har inda muke Tungan Ba'ari inda aka kashe mana iyaye da kakanni a wurin sallah asuba suka kuma tafi suka mana gari suka tafi da mutanen mu kuma. To alhamdulillah Allah ubangiji ya saka mai girma gwamna da alheri Allah ya ƙaro mashi ci gaban da ya fi wanga inda yake. Alhamdulillah yanzu kan wuri alhamdulillah da sauki gaskiya mun samu sauƙin al'amari gaskiya tunda ba har yanzu babu wani labari inda suka shiga kuma mu sun ga ba da yanzu gaba ɗaya wanda suka yi gudun hijira zuwa wasu sassa daban-daban wasu sun fara dawa kowa zai ci gaba da aikin gonar shi. sunana ibrahim musa ina zaune ne a garin adogon malam gaskiya ziyarar nan mun ji daɗi mun ji daɗi sosai matuƙa kuma da ƙarfin gwiwa da Allah ya bashi ya zo da shi da um, magoya bayan shi da 'yan uwan ciyamomi wanda suka goya ma mai girma ciyaman baya mun gode Allah saka musu da alheri shi ma gauna Allah ya ƙara ɗaukaka abubuwan da ya bayar da shawarwarin da ya bayar duka mun gode kuma yanzu insha Allahu mun samu zaman lahiya mun kuma samu kwanciyar hankali a insha Allahu yanzu tun daga zuwa mai gurin mai girma gauna yanzu kowa ya samu sakewa cewa lallai an kula da mu an san kuma muna nan an ziyarce mu an kuma yi magana da mu an ba mu haƙuri an kuma jaddada duk abubuwan da suka faru gaskiya mun gode kuma babban mu gonan mu ya nuna mana soyayya abu ya faru da mu iyayenmu yanninmu ƴaƴanmu an kashe ya je ya mana jaje ya mana addu'a kuma har ya dan taimaka mu wayanda aka kashe uwayen Allah ya saka mishi da alheri Allah ya ƙara bashi gwiwan mulki Allah ƙara ba shi mulki don alfarma ne sallallahu alaihi wasallam. Alhassan Isa Maza kuka shugaban karamar hukumar Shegu. A gaskiya gaskiya tun da na hau uh, mulki ban taɓa jin daɗi irin na jiya ba. Yanda mai girma gwamna ya tausaya ma mutane mu ya shigo duk inda abubuwa na ta faru da mutane mu wallahi tallahi in ka buɗe zuciya na wallahi ya cika da anashuwa na ji daɗi. A cikin bayanin da gwamna Abubakar Sani Bello ya yi wa manema labarai a cikin harshen Turanci ya ci abin takaici ne a kai ma mutane hari a lokacin da suke sallar asuba. It's very unfortunate that um, people have been attacked while saying their prayers early in the morning. So this is very unfortunate and is unacceptable. However, I had a discussion with the council chairman and the local authorities. I understand uh, it is the work uh, of uh, bandits, probably with the connivance with some locals. So I called uh, the attention of the community to pay attention to their neighbors. Abun bakin ciki ne kuma ba abin da za mu yarda da shi ba ne ya ce na yi magana da shugaban karamar hukuma da kuma sauran masu iko a karamar hukumar na kuma fahimci 'yan bindigar suna aiki ne tare da haɗin bakin na gida a saboda haka na yi kira ga jama'a da su rika kula da mugayen mutanen da ke cikinsu domin tona masu asiri A yanzu dai jama'a sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauƙin wannan masifa daga Allah gabanin sanarwar mai alfarma sarkin musulmi Sultan Sa'adu Abubakar na cewa a ci gaba da addu'o'in nan. Tinima aka fara gudanar da addu'o'in a jihar Niger. kamar yadda ya faru a masarautar kwantagora a ranar lahadin nan da ta gabata. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اللهم نسألك بوحدانيتك وقيوميتك وسريان قيوميتك في كل شيء أن ترفع ذكرنا كيسر أمورنا وتحفظ أعرالنا وإيماننا ودماءنا وأموالنا وأهلنا إنك ذو وفاء وذمة وحسبنا الله ونعم الوكيل سيدنا الله من فلده ورسوله انا لله راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي Imam Shehu Limayi na ɗaya daga cikin shehunan malaman da suka gudanar da addu'o'in. Ya yana son eh, ya ce ma kaumun ya da uwa ba abin wayo yu'amminu ba abin ci tujiba du'ahum hadisi ne sahihi jama'a ba su taɓa taruwa wuri su sashi na addu'a sashi na amin ba sai an ansa addu'a. saboda albarkacin taron nan shi ke sa sirrin ijaba saboda zuciyanka na kalau kila fiye da wanda ke addu'a yana da fa'idoda da yawa wanda suke lato addu'a lato sa a cikin rayuwar dan adam da kuma rayuwar iyali baki da wasu za su dauka kamar an yanke kauna da matakin da gwamnati ta dauka shi yasa aka koma wannan bangare na ba abin nan ba yanke kauna bane ga matakin da gwamnati ta dauka ita kanta gwamnatin ai wato wata abba ce wadda mutane ne gwamnati ai ba wai wani abu ne gwamnati ba mutane ne gwamnati in ka lura yayan ne ke gwamnati ko daga cikinmu ne kuma shi za Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ba mu aiko manzo ba sai da halishin mutanen shi kuma dan mutanen shi shi kanshi manzo baki ɗaya ita gwamnatin duk duniya da ka sani ai mutane ne gwamnati ba wannan gwamnati ba Eh. Me za ka ce game da matakin kashe bayan Allah lokacin da suke sallah asuba kusan sau biyu yana faruwa a wannan masu. Wannan wata jarima ce wadda take ba mu samu irin ta ba mu ga irin ta ba sai a cikin wannan lokaci ko da kuma ba bakon abu ne cewar zai zo. Eh, muna da tarihi da za ka duba cikin kitabul fitani a ƙarshe na ibn maja Eh, an ambaci wannan layi da aka keɓe da hadisai da aka yi maganganu masu ban tsoro wanda wannan abubuwan duk za su zo hatta wanda ya kisan ma in an tambaya ce bai san ma da dalili ya kashe ba eh, ya kaka ji an ce ya ce an sa su ne in an ce su bari za su bari saboda haka in zaka tambaye su laihin me waannan mutane suka yi sai ka sun ce su ma ba su ne ba illa dai kawai an sa su ne to na wannan ana ce da su bayin mashi'a watan mashi'ar Allah baraka wa ta'ala ta yi aiki da su wanda duk kuma inda duk ta kaɗa su nan za su je da za su gane abin bai da kyau da su ma sun bari muna fata kuma Allah sa su bari. sunana Muhammadu Bello Musa watan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gaya mana a ƙarshen suratul furqan Allah ya ce ba zan damu da ku ba in ba don addu'a ku ba kenan mahimmancin addu'a babba ne in ba mu yi addu'a ba Allah ba zai kula da mu ba in mun yi addu'a kuma Allah ta'ala zai kula da mu wannan shi yasa aka umurce mu yi wannan addu'a kuma asam wa ta'al mar'i muslim fi ma ahabba wa kariya malami umar bi ma muka zo muka ci gaba da wannan addu'a domin neman Allah ya dauki mana wannan bala'i fata dai Allah ya karbi addu'o'in domin kawo ƙarshen wannan fitina ta yadda jama'a za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kuma labarin wasannin mu na ranar yau da daya wasa tilo na mako na tara na wasannin kwallon kafa na super league na kwallon kafa na jamhuriyar nijar inda aka goga tsakanin as duwan ta wawan birnin yamai a can birnin yamai da takwaranta ta sahel sporting club ta wawan birnin yamai dukkan kungiyoyin guda biyu sun dai yi abin nan da hausawa ka cewa ka ɗibi na gashi ni kuma na ɗibi na dahuwa inda suka tashi ɗaya da ɗaya inda a teburin wasannin kwallon kafa na super league prof professional ta jamhuriyar Nijar na kakar wannan shekara ta kwallon kafa ta 2021-2022 ta kasar a S1 ta custom ta kasar tana a matsayi yanzu haka na biyu da maki goma sha shida yayin da Salis Sporting Club ta wambirin Yamai take ta biyar da maki goma sha daya wannan kokamin a gudanar da cikamakin sauran wasanni na ranaku na tara na Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar. Duk dai a jamhuriyar Nijar ita ko kungiyar kwallon kwando ta club din AS Nijilek ta wutar lantarki ta babban birnin mai ita ce ta samu hankaɗe ta kwaranta na Republic Democratic Congo da ci 491 a wasannin league na club club na kwallon kwando na nahiyar Afirka da ke wakana kasar Kamaru yanzu haka a wasansu na biyu AS Nijilek ta jamhuriyar niger ta sha kashi a hannun Slack ta kasar Gini da ta hidda su daga wannan kwambalar da Tazar kwallaye talatin wannan ko a wasan da suka yi a kwanaki biyu da suka gabata a yawun da kasar kamaru a ci gaba da wasannin kwallon kafa na teburin premier league na kasar birtaniya wasan da ya kamata ya hada brentford da manchester united a yau cikin dare an ɗage shi har sai wada hali ya yi yayin da ake can ana kabrawa tsakanin norwich da aston villa sai kuma manchester city da leeds united a bundesliga kuwa na kasar jamus ko kuma kasar alemanya a teburin kakar kwallon kafa na wannan kasar na wannan shekara ta 2021-2022 stuttgart tana can tana goga da bayern munich da ke jagaba a waɗannan wasannin sai wolfsburg na bugawa da cologne yayin da mayans ke can tana kabrawa da yarta berlin sai armenia bielfeld na karɓar bakuncin bohum haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. jama'an lafiya a najeriya sun ce za a lalata kusan allurar rigakafin covid-19 miliyan ɗaya da suka lalace kafin a yi amfani da su hukumomi sun dora laifin lalacewar ne a kan masu da agajin da suka ba da alluran rigakafi mai ɗan gajeren lokaci babban daraktan hukumar kula da kiwon lafiya ta ƙasa matakin farko faisal shaibu shine ya bada wannan sanarwar a wurin wani taron mako-mako akan covid-19 a jiya litinin a birnin abuja a kasar kenya kuma babban kotun kasar ta dakatar da umarnin gwamnati cewa kowa ya je ma'aikatan jama'a da sauran wurare domin yin allurar rigakafin covid-19 kafin ranar 21 ga watan disamba alkalin babban kotun kenya anthony mrema ya dakatar da umarnin da gwamnatin ta bayar cewa duk wanda bai rigakafi ba to ba zai samu kulawa ba a ma'aikatan jama'a daga mako mai zuwa wani dan kasuwa enoch aura shine shigar da ƙara a kotu a makon da ya gabata yana ƙalubalantar umarnin gwamnati cewa ya saba wa doka a ƙarshe hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kashedi cewa afghanistan tana fuskantar matsalar cin zarafin bala'adama kana idan mahukuntan talban suka gaza mutunta 'yancin bala'adama hakan ka iya ƙara jefa ƙasar cikin rikici kana zai shafi ci gaban ƙasar an gabatar da rahoton shugaban hukumar ne a wata zama ta musamman da hukumar ta yi rahoton ya kwatanta wannan mummunan hali da ake ciki a kasar da miliyoyin mutane ba su samun abubuwan more rayuwa da kusan rushewar tattalin arzikin afghanistan masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.